نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sunana yahaya muhammad asalafi daga masallacin malam bako tudun wada yau makasudin wannan ziyara tamu shine wato yin ta'aziyya na ainihin rasuwan ainihin babban jagora kuma ma'aikaci na gaskiya shine abm muktar wato abm muktar muhammad wazirin dutse wanda allah ta'ala ya masa rasuwa to mun zo mun yi takakkiya zuwa ga wannan gidan rediyo musamman saboda yin ta'aziyya ga rasuwan wannan bawan allah kuma mu ainihin yi addu'a da wannan bawan Allah saboda gudunmu wanda ya ba ainihin addinin musulunci da kuma ainihin kyawawan al'adu da abin da ya kama da wannan to wannan shine dalilin da ya sanya muka zo musamman saboda muhimmancin wannan gidan rediyo a wajenmu gidan rediyo ne wanda gaskiya muna alfahari da shi kwarai da gaske gidan rediyo ne wanda yake taimaka mana wajen yada mana ainihin karatuttuka na ainihin da muke gudanarwa to wannan ya sanya muka ga cewa gaskiya ba za mu yi kasa a gwiwa ba za mu zo musamman ta ta kano domin yin ta'aziyya kuma mu taya ainihin wannan gidan rediyo bakin ciki kuma mu yi kyakkyawan addu'a ga wannan gidan rediyo Allah ya mata albarka kuma Allah ya albarka ga ma'aikatan gidan rediyon gaba daya Allah ya albarka ga zuri'an shi wannan magaba a marigayi wannan kenan a taƙaice